A wannan jawabi na tsawon mintoci kimanin goma sha biyar shugaban ƙasa ya fara ne da tunatar da al'ummar Nishar mahimmancin haɗin kan 'yan ƙasa. Muddin aka zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya to kam za a iya tunkarar kowace irin matsala. Muhammad Bazum ya ce wannan ya sa a washe garin ɗarewarsa karagar mulki ya gana da shugabannin rukunonin al'umma don neman haɗin kansu. matakin da ya ce ya taimaka sosai wajen shimfiɗa yanayin fahimtar da ke tsakanin 'yan ƙasa a yau. L'assentiment ainsi donné par la représentation nationale au gouvernement a kan matsalar tsaro shugaban ƙasa ya bayyana gamsuwa da izinin da majalisar dokokin ƙasa ta baiwa ɓangaren zartarwa domin kulla hulɗar ayyukan soja da ƙasashe a aminai a matsayin wani yunkurin ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci ta hanyar musayar bayanai da dubarin yaƙi wanda ke ɗaya daga cikin muhimman ayyukan da ke ƙunshe a tsarin manufofin manufofin gwamnati wato program de la renaissance act 3 yana mai cewa ta'addanci da talauci na kan gaban abokan gabar nijar da al'umarta. Je reste très ferme dans le combat pour le respect des biens publics. Muhammad Bazoum ya jaddada aniyar ci gaba da yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a kamar yadda ya sha alwashi a ranar da ya rantsuwar kama aiki saboda a cewarsa banzartar da dukiyar ƙasa wata ɗabi'a ce da ta samu gindin zama a Nijar kamar yadda abin ya fito fili a rahoton da kotun kula da yadda aka kashe kuɗaɗen ƙasa wato kurde kwant na baya-bayan nan yin watan da da dukiyar ƙasa wata babbar barazana ce ga ci gaban dimokuraɗiyya haka kuma 'yancin kai ba zai tabbata ba sai fa idan muna kula da dukiyar ƙasa kamar yadda ya dace in ji shi. a nan shugaban ƙasa ya ce ya umarci gwamnati ta ɗauki matakin zartar da shawarwarin da kotun kurde kwanta bayar don ganin an samu canjin tunani daga jami'an hukuma. Les examens de fin d'année de nos deux cycles d'enseignement secondaire a fannin ilimi shugaba muhammad bazum ya ce sakamakon jarabawar azuzuwan karshen makarantun sakandare a matakin farko da na makarantun share fagen shiga jami'a na bana na nunin girman koma bayan da sha'anin ilimi ya shiga a nijar saboda haka ya zama wajibi a kula notre volonté de moderniser notre rural à travers la mise en place agro-industriel. Inganta ayyukan noma da kiwo ta hanyar amfani da hikimomin zamani wani abu ne da ya ce zai baiwa kulawar musamman musamman ta yadda za a samu wadatar cimaka tare da bunƙasa kamfanoni da masana'antu muhammad bazum ya gargaɗi ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a game da nauyin da ya rataya a wuyansu dangane da illolin canjin yanayi a ƙasashe masu tasowa irin nijar. Le pays comme le Niger subissent en effet da calamité du nouveau. A bana jihar Talabere ce yake karɓar bakuncin shagulgular ranar samun 'yancin kan Nijar, saboda haka tun a yammacin jiya shugaban ƙasa ke bakuntar al'ummar wannan jiha don jagorancin ayyukan dashen itace a wannan wannan laraba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Talabere a jamhuriyar Nijar.